kuma da lamas kallon mu barkanmu da da cikin shirin afirka gari ya waye wanda ke zuwa muku kai tsaye daga nan gidan talabijin na kaftan hausa da ke nan babban birnin tarayyar najeriya abuja kafin mu je ga kallon tarbiyya a yau da kuma shakatawa mun karanta muku wasu labarai ne na daren jira da kuma na safiyan yau inda yanzu kuma muna tare da babban bakon mu ne Abdul barkan barkanmu da dawowa to barkanmu da dawowa masu kallon mu tare da fatan kuma dai kun sha shayin da mu muka sha don mun san fa'iza tunda na gamu tana dan wannan kes kes na san dai shayin nan kin sha da dawa to wannan kenan kamar da muka muku alkawari kafin mu tafi hutu rabin lokaci mun ce muku dama wato shi bakon namu yana nan tafi inda yanzu kam gashi ya samu shigowa cikin ɗakin shirye-shiryen namu yana ma tare da mu wato ba kowa bane ba kuma ba bako bane gaskiya a gidan na dukkanin cikin shirye shiryenmu mu da muke daga sashen turanci har zuwa sashen hausa wato barista mai nasara kogo masani ne akan harkan shari'a wanda kuma mai fashin baki da shari'a kan al'amuran yau da kullum ranka dai muna yi maka barka da shigowa cikin shirin nan barka da shigowa ranka barka da asuba assalamu alaikum wa alaikum assalam to a yau maudu'in namu shine batun magana akan kidaya alfanun kidayan karan kansa ga kasa. sannan kuma da kalubale da yake fuskanta inda idan muka duba kowace wato ƙasa tana da wato alƙaluman adadin mutanen da suke rayuwa a cikin wannan ƙasa din idan muka duba kusan najeriya yanzu za a iya cewa ita ce ta uku a duniya ko kuma ta hudu ko ta biyar ma iya cewa wannan haka idan muka dubi kasar china sai kuma kasar india sai kuma ake saka najeriya din idan muka dubi a afirka ita kusan najeriya ita ce wato lamba daya wanda take da yawan wanda tafi kowa yawan mutane tare da wasu ababe idan muka tuna a shekarar ta 2006 an yi irin wannan kidaya din wanda aka nuna alkaluma suka nuna cewar mutanen najeriya a wannan lokaci din ma ba su kai wato mutum miliyan 200 ba inda a yanzu ana ganin cewar za a iya haurawa wato miliyan 200 ha da shida ko kuma da yan kai inda a wancan lokaci din aka zargi wato shi shugaban wannan hukuma din a wancan lokaci ya yi zargin cewar a lokacin da ake yin wannan kidaya din an samu wato ƙarin wasu alƙaluma wanda ba su da inganci wanda kuma hakan yana, yana ganin kamar siyasa ne wanda 'yan siyasa suka yi amfani da wayannan damammaki din domin ƙara adadin mutanen da suke wannan yanka na saboda idan sun wani kaso ya zo saboda yankin da yake da yawa mafi yawan mutane to ya fi samun wato gwabar wani abu ranka da dai idan muka dubi kidayar karan kanshi menene kidayar sannan kuma ya yake a shari'ance to eh, wato kowace ƙasa hmm. tana tafiya ne akan tsare-tsare da ta yi na cigaban ƙasarta dole ƙasa ta yi la'akari da menene girman ƙasata hmm. menene yawan mutane na menene yawan abubuwan albarka da Allah ya binne mani a ƙasa mm. mutanen nawa yaya suke menene addinin su menene al'ada su menene yaren su menene sana'a su yaya bambance bambancen shekarunsu su yake su wane ne mace su wane ne namiji menene karfin ilimin rukuninsu daban-daban su wane ne suke da aiki su wane ne ba su da aiki su wane ne manoma su wane ne makera su ne sarakuna su ne 'yan siyasa su ne 'yan kasuwa su wane ne ɗalibai su wane ne masu tuka mota su wane ne masu zuwa su saro ice a daji waɗannan duk tanaje-tanaje ana yin su ne domin su ne madubi da za su iya haskawa su baka alƙibla na wani irin tsarin shugabanci zai yi daidai da irin wannan al'umma mm. a hukumance ko a doka sashe na da da hamsin 153 na tsarin mulkin najeriya ya yi tanadi ma hukuma wadda ya dora mata alhaki na shirye-shiryen ƙididdiga na jama'a idan aka ce ƙididdiga na jama'a ba wai ana nufin kawai kirga yawan dan adam ba hmm. yawanci ana abin mummunan fahimta a ce an kirga yawan dan adam a'a da ake nufi shine bincike menene karfin jama'an mu menene nagarta jama'an mu menene yawan jama'an mu kuma yaya yawan hayayyafa da sauransu alal misali yanka ka ɗauki najeriya akwai ɓangaren da yake kamin ai aure masu abin alfahari ne sai an haihu akwai ɓangaren kuma da yake haihuwa ba dole ne sai da aure ba ake yin ta akwai ɓangare kuma da yake abin kunya ne a haihu ba tare da auren ba mm. akwai ɓangare kuma da yake abin sha'awa ne a ce kana da mata uku mata hudu da sauransu mm. wani wuri kuma su abin da suka ɗauka a al'ada su abin kunya ne a ga ka wuce da mace ɗaya to duka irin waɗannan akwai su akwai su tun zamanin annabawa tun zamanin da akwai su to yadda ka iya tsarawa kamar a gidanka ne ƙarfin arzikinka kila naira ɗari biyar a sati ɗaya ka je ka arin guzo ma kanka ka kyankyaso 'ya'ya guda tamanin ko guda talatin ko guda goma Mm. kaga wannan kuɗin ba zai iya rike ka ba to saboda haka wannan ne abin da ke tasowa sannan kuma sai a yi la'akari da mutane din nan 'yan shekara nawa ne suka fi yawa alal misali idan yara ne 'yan shekara ɗaya zuwa uku ko zuwa biyar suka fi yawa to dai magunguna na irin kananan kananan ciwace ciwance ciwon kyanda ne ciwon bakon dauro ciwon menene wanda yake da tattare da yara kanana to sai a yi kokarin tanadin su a asibiti da yawa domin a kula da lafiyar jama'a saboda lafiya da kuma walwalar jin daɗin jama'a da tsaron su sashe na sha hudu sakin sashe na biyu na tsarin mulki ya ce shine mafi karancin nauyin da ke a kusa kan gwamnati hmm. to haka kuma idan aka yi la'akari da mafi rinjayen jama'an nan tsofaffi ne dan yan shekara saba'in zuwa casa'in misali to sai a yi kokari a yi tanadin abubuwa ciwon siga eh, kansa ta mafitsara eh, ciwon eh, hawan jini matsalar ganin ido matsalar irin waɗannan ciwace-ciwace dai waɗanda an fi danganta su da tsofaffin mutane mm. to sai a yi ƙoƙarin tanajin irin waɗannan abubuwa to haka kuma idan aka yi la'akari da cewa eh ah, mata sun fi yawa to sai a yi kokari a yi nazari a yi bincike a yi gyara ta yadda yake za a yi kokarin da za a yi a ga yadda za a iya samun abubuwa da sinadarai wanda zai rika ba su ƙarfi. maimakon a ce a'a kowace mace sai ta je an yanka ta za ta iya haihuwa a rika ba su abubuwan gina jiki ta yadda yake za su samu kuzari da karfin da za su rika yin gwauran nishi da zai rika turo da mm. eh, maimakon a ce kowace sai an abin nan wanda da yawa an yi wannan za a mm. zama bayan yin so uku ko so hudu zai shafi rayuwarta da samu barazana in aka ce za ta haihu da kanta to duka irin waɗannan abubuwa sannan kuma menene yawan abun nan manoma suka fi yawa in manoma suka fi yawa a kasafin kuɗi sai a yi tanajin iri a yi tanajin takin zamani a yi tanajin musu masana'antu da za su rika sarrafa waɗannan a kayan gona ɗin a mm. kuma neman musu kasuwanni a waje don abin da suke nomawa ya yi daraja ko kuma a'a ba manoma ba ne ba masu su ne to sai a yi ƙoƙarin yadda za a inganta a rika samun ka abubuwan kamun kifi da yawa a rika samu to duka waɗannan tanaje-tanaje ne da ya kamata to a najeriya muna da tarihi sosai na ƙidayar zaɓe 1963 aka fara yin zaɓe bayan yancin kanmu hmm. to 1963 zaɓe ne ya zo da rudani saboda na ɗaya tsarin mulki a lokacin ya ce duk albarkacin ƙasa kowace jiha ko kuma shiya lokacin ake kira regions kowace shiya ta rike abinta sai ta gutsuro kadan ta ba federaliya wato tarayya kenan a matsayin runhuwa da za ta rike ko ina da ina hmm. to a lokacin nan sai aka zama tsarin mulki da aka taho da shi kuma an yi zaɓe 1959 da kuma na 63 din sai ya zama na arewa ita ce ta samu mafi rinjayen yawan jama'a to sai arewa ta zama ita take da karancin 'yan ilimin boko hmm. to sai korafe korafe ya zo tunda an ce ayi za a yi amfani da yawan jama'a ne a samu kasan tattalin arziki a ga waɗannan ba su da ilimi amma su suka fi yawa so su za su kwashe abin nan sai wannan kishin ya ta tasowa wannan kishin ya ta tasowa har ya kai ga aka yi jiya mulki 1966 daga karshe kuma aka kai ga yakin basasa wanda aka yi sama da wata talatin ana bugawa an rasa ɗan adam miliyan uku da dubu ɗari hudu yakin da yake baya da wani muhimmanci saboda daga karshe an ce ai babu wanda ya nasara a yakin mm. to da yayin da aka gama wannan an gama yakin nan 1970 aka dawo aka fara tsare-tsaren neman haɗin kan ƙasa da gina ƙasa shekara goma bayan 1963 nan sai aka ce za a sake yin wani ƙidaya wato 1973 kenan to wannan lokacin sai aka bunƙasa abin maimakon kidaya na mutane sai aka ce har da kidayen yawan gidaje muna da mutane miliyan kaza to wani kokari muka yi wajen tabbatar musu da muhalli dukansu wani kokari muka yi wajen tabbatar musu da duk waɗanda suke daga shekara 18 zuwa 60 misali mm. aikin yi wani kokari muka yi na wajen tanajin cewa duk waɗanda suke yan matasa ko yara ƙanana mun ba su ilimi kyauta wani kokari muka yi na tabbatar da lafiyar jama'a mu musamman lokacin nan da aka eh, gama yakin basasa akwai manyan ciwace-ciwace da suke damun al'umma mu lokacin nan akwai ciwon yan rani eh, da yawa <laughs> ko yara ba za ku san ciwon yan rani ba lokacin nan akwai ciwon yan rani da ciwon dundumi ga mutane da yawa suna fama da abin nan eh, eh, eh, ciwon idanu ido ya yi zagwanye kamar idan kutare ko kuma kafa ta yi katuwa kamar wata irin babbar doya irin wannan ciwo da sauransu da kuma ciwon abin nan kwadon tsando to irin waɗannan gwamnati ta tashi tsaye ta yi la'akari da mafi yawancin jama'a aka yi ta neman magani har ya kasance an ma kashe wannan ciwon gaba daya wanda in ba an faɗi mutane ba sani ba to alif ɗari nan aka yi ta kidaya aka yi ta kidaya to a nan ne aka gano cewa birnin ibadan misali shine tankamemin birni da ya fi kowane birni girma a duka nahiyar afirka ta yamma eh, eh, yawwa yawan yawan gine-gine da girman kasa din saboda in ka cire birnin alkahira na kasar masar mm. babu birnin da ya kai shi girma to amma sai aka gano cewa ai kashi biyu bisa uku na duka waɗannan gidajen su ne kawai ke da mutane mutanen kuma ɗaiɗai ba su ma cika ba saboda haka gine-ginen su ya fi yawan mutanen su anan eh, to anan kuma aka gano cewa ai birnin kano ga ta dai bata kai girman ibadan ba amma yadda take cunkus ɗakin tsumma sai ka ga gida ɗaya ka ga mutane hamsin mutane ashirin da sauransu to anan ne aka gano cewa birnin kano bata kai yawan gidajen ba amma kuma ta doke kowane birni a yawan dan adam mm. ita ce tukunyar yawan jama'a a najeriya to anan kuma aka gano cewa ai eh, eh, eh, misali garin ondo a cikin jihar ondo aka gano cewa nan ne inda ya fi ko ina ilimin masu ilimin boko yan boko mm. to a nan ne kuma aka gano cewa garin funtuwa nan ne inda ya fi ko ina yanayi mai kyau na harkar noma to saboda haka an aka ce ana kidaya ba wai ana tsayawa kidaya ne na mutane ba da mm. mutane da nagartarsu bukatar shine kasa ta shirya tsare-tsaren da za ta yi to bayan 1973 1983 an so za a yi wannan zaɓe ɗin to sai ya kasance a lokacin nan za a yi zaɓe amma kuma amin za a yi kidaya mm. amma kuma ta faɗo daidai da gaba shekarar da za a yi zaɓe to aka zo aka yi ta kawo cece ce aka yi ta kawo abin nan cewa ai tunda shugaba shehu shagari dan arewa ne shine yake kan kujera yana kokarin amfani da wannan a ƙara yi ma arewa a ringizan ƙuri'a saboda 'yan kudu sun zo suna mamaki ya za a yi a ce ai arewa su suke da biyu bisa uku na yawan jama'a a najeriya ha suke cewa a akila ana hadawa da tumaki da shanu da dawakai da jakuna da sauransu da sauransu to kuma in suka yi la'akari da ko karamin misali kashe biyu bisa uku na murubi'in kasa mm. duka ai arewa ne to murubi'in kasa arewa ne arewa kuma ke ba da biyu bisa uku na abincin da ake ci eh, ba abin mamaki bane in aka ce arewa ke da biyu bisa uku na yawan jama'a ɗin da sauransu muna da yawan jama'a kwarai da gaske kuma aka yi ta kawo wannan cece ce to ko da aka yake an zo an yi ƙidaya ɗin lokacin amma ba ta yi tasiri ba don ta kasance ta zo da koke-koke da soke-soke wanda har ya kai ga daga nan 1983 aka ce to za a rika yin zaɓe kowane shekara ƙidaya kowace shekara goma goma kuma za a rika yi ƙoƙarin da za a yi a rika har aka ce za a kafa ita kotu kotu ko kuma hukuma wadda take za rika ta rika sauraron korafe korafen jama'a mm. to shine daga nan aka dauki dogon tsawo ba a ƙara yi ba har shekara ta 2006 kamar yadda ka bari ya bayani a shimfiɗa wannan zaman mm. Mm. aka zo aka yi to shi ma ɗin kuma maimakon a yi ɗin shi ma sai aka bullo da wani tsari wanda yake ah, kwaikwayo ne aka yi ƙoƙarin yi na ƙasashen duniya da suke yi idan kidaya ta zo sai a ce wai za a yi amfani da tsarin kididdiga na kiyasi hmm. abinda a turance ake kira abin nan eh, eh, eh, statistics sai aka yi amfani da statistics wato sai a ce muna tsarin kaza bisa ɗari ne mm. ƙarin yawan da jama'a da ake samu to saboda haka sai a amfani da wancan zaɓe ɗin amin kidaya ɗin sai a riƙa ninninkawa ana cewa eh a shekara kaza mun samu yawan kaza eh to kuma duk da haka ɗaya daga cikin nauyin hukuman kidaya jama'a shine a yi ƙoƙari kuma akai akai a riƙa yin rijistar waɗanda ake haihuwa domin ta rajista waɗanda ake haihuwa ne za mu iya sanin ƙarin yawan mutanen da ƙasa ta samu kuma a riƙa rajista waɗanda suka mutu to wannan abu ne wanda yake da wuya saboda yana tattare ne da al'ada kamar mu a arewa nan wurin ɗaya daga cikin al'adar musulunci shine gatan gawa shine a hanzarta kai ta ɗakinta kamar yadda in aka ɗaura aure aka yi aure eh, su fa'iza sai a hanzarta kai su ɗakin miji su eh, kansu ma a zamanin zaka ga sun kosa ma su shiga ɗakin to haka gawa ake so ita ma a yi saurin kai ta to da yawa zaka ga ba wanda za a yi kana tagumi kana zaman kuka an rasa ka rasa wani naka a ce kuma ai a ga ka'ida sai ka je mm. wajen hukuma ka rubuta rubuta wani kaza to ba a mm. yin wannan to da yawa zaka ga ba a yin wannan haihuwa din ma zaka ga in ba ya shafi akwai bukata wala Allah ta makaranta ko ta wani alfarma da ake nema a gwamnati an ce sai an kawo takarda haihuwa ba yawa zaka ga ba aka kuma ba da dama cewa in ma baka da takarda haihuwa kana iya ka je kotu ka yi wannan rantsuwa ka taho da takardar rantsuwa cewa iya eh, galo da da aka haife ka to wannan hukuma gaskiyar magana shine ta gaza wajen kokarin da za a rika yi a rika tabbatar da yawan ƙarin mutane da ake samu a kullum da yawan eh, eh, da suke ake rasa su a kullum mm. saboda haka don ta nan ne za a iya ganewa shin da yawan haihuwa da muke samu a kullum da yawan mutuwa da muke samu a kullum wani ne yafi fi yawa to daga nan ne za a iya gane cewa eh yawan mu yana karuwa ne ko yawan mu yana raguwa ne to aka ci mm. gaba aka yi ta sa lokaci idan an sa lokaci sai a zuwa abin nan to gaskiya magana a tsarin demokradiyya ƙidaya eh, takan zama akwai raunin nagarta saboda akan kawo wasu son rai da sauransu musamman ma yadda siyasa ta koma ta zama kamar siyasaya ana a ringizon ƙuri'u ne domin a samu dai abinda aka fi so kowa ne koma ta hanyar da kabi a ce ka ci zaɓe to wannan shekara eh, an ce za a yi ko da yake dai an yi shekaru sama da goma ma ana cewa za a yi yau za a yi gobe za a yi yau za a yi mm, gobe to an ce za a yi a wannan shekara ɗin to na yi ɗan bincike na yi diddigen hukumar shirye-shirye shiryen wannan kidaya ta ƙasa suka ce sun gama bayanin shatawa da jadawalin yawan gidaje da akwai da sauransu mm. na kuma tambaya ya aka yi suka yi aka ce ai an yi amfani da na'urar tauraron dan adam an yi amfani da wasu jirage masu sirri an yi amfani ni dai ban gansu da wannan ba gaskiyar magana saboda in muna da tauraron dan adam ai muna da night consum da daya na biyu na uku wanda tauraron dan adam ne wanda kuma ba su iya gano mana waɗanda ke yin wub da mutane suna sace su a mm. dazuzzuka mu ba mm. saboda haka ban ga wani dabo ko wani eh, eh, alamu suru da yanzu su za su iya amfani da wannan su ce za su iya wannan har ta sama an gama kidaya gidaje gaba daya kamar tankame min birni kamar birnin Kano a ce an gama gama kidaya gidaje an gama wannan dai abubuwa ne na shaci fadi in za su tashi su zage su yi abin da ya kamata tun da wuri to wannan hukuma ta tashi ta zage ta yi abin da ya kamata tun da wuri magana a tsaya ana bin kyale-kyalen kididdiga na statistics ko kuma a rika amfani da rabewa ta wata na'ura ta zamani eh, na'urar kwakwalwa ta fasaha wadda ake ganin kasashen da suka ci gaba suna amfani da su to abu ne mai wuya a al'adun najeriya da na sani saboda su waɗancan mutane suna da imani da ƙasarsu suna da yaƙini a ƙasarsu suna da gaskiya da rikon amana sun tsare menene ake kira shari'a eh, suna gudun su yi abin kunya ko abin da yake ya karya ma doka to a nan najeriya kuma ban ga abin nan ba idan hukumar kidaya za ta tashi tsaye ta ɗauki mutane a tashi da gaske a yi shi to suna da dama yanzu a tashi tsaye a yi ai nagartaccen kidayar jama'a wanda yake a tarihi mm. kila a iya samun cewa ba a taba yin wanda yake yayi kusa da irin wannan ba suna da mm. dama da za su yi wannan amma idan ragwanci da son a ci a arha ya taho suka rabe da irin waɗannan eh, shirye-shirye na 'yan boko to gaskiya ina da eh, eh, ina da gizau akan amincewa da cewa eh za a iya yin wannan abun yadda ya kamata musamman ma ba a yi sa'a ba aka ƙara datsowa lokacin da ake rugunzumin siyasa Mm. a ce a lokacin ne za a yi wannan harka ta zaɓe. Na idan muka dubi ko da a can baya da ka da kai magana cewar a can alif dubu ɗaya da da sittin da wani abu lokacin da aka da uku eh. hmm. aka zo aka yi magana cewar kidaya ya zai haɗu da harkan zaɓe wanda hmm. kuma hakan din ya dakatar da batun magana ana ganin cewar akwai arin gizo a cikin lamari din hmm. sannan kuma a wannan karo kuma gashi na an ƙara samun cewar kidayan ya zo shi kuma da abin shafi harka na batutuwan zaɓe tun da yanzu ko ina ya ɗau harama ana cikin kaka a siyasa tambayar da ni nake so in yi ta ina najeriya za ta bi wani hanya za ta bi domin samun sahihancin wato alƙaluman asalin ƙidayar wato 'yan najeriya eh to wato shi alhaki ko nauyi na hukuma hmm. idan aka baka amana ce ba shugaban muhammadu buhari ne kake muwa ba ba gwamnatin najeriya kake muwa ba amana ce daukakin sama da mutum miliyan 200 na 'yan najeriya suna da haƙƙi. suna da haƙi kuma amana ce Allah na kallon ka a duk lokacin da kake tafiya akwai mala'iku biyu da Allah ya sa hannun damunka da hannun hagunka suna nan suna jaddawalin bayanin do abin da kake yi yaya ka riƙe wannan amana mm. yaya ka riƙe gaskiya a kanta ana nan ana tattare da ita ita harkar najeriya harka ce wadda take idan ka riga ka kafa hukuma mm. to kamar jiki ne jiki yana da bangaren jiki na shi yana da rai kuma yana da ruhi abubuwan nan uku sai sun haɗu ne ake samun nagarta sai sun haɗu sun yi itifaki a da abun nan alƙibla ɗaya ake samun nagarta in ka kafa hukuma ga hukuma na an kafa hukuma ƙidayen jama'a ta ƙasa to ga kuma kuɗi kun ba da buƙatun kuɗi an ba ku kuɗin to idan kun sanya ta fuskar cewa eh menene zan tsunkula daga cikin kuɗin nan in azurta kaina ko kuma in yi ma kaina rigakafi daga talauci bayan na garke gama wannan mukami ko kuma in amfani da shi a matsayin hanyar da zan faranta ma iyalaina ko kuma yan uwana ko kuma iyayen gida da suka bani mukami ko kuma ka abin nan ko da ma addinin ka ne mm. ko kuma yarenka ko kuma garinku ka yi amfani da kujera ta amana ka mm. taimaka masu suka yi a ringizo to amana ka ci kuma gobe kiyama sai ka yi bayaninta Allah sai ya tambaye ka akan wannan amana da ka ci idan ka ce za ka ci amana wancan saboda shi bai rabe ne ko ibo ne ko ibibiyo ne ko kanuri ne ko kare kare ne ko bayarabe ne ko banufe ne ko menene in ka ce shi ba yaren ka bane ka ci amana shi wallahi ka ci amana Allah domin Allah ne kake nuna bai iya halitta ba saboda ya halicci abin da kai baka so saboda haka tsakaninka ne da Allah Allah ya san abin da yasa ya halicce shi ko angulu ka gani Allah ya san abin da yasa ya halicce ta ko alade ka gani Allah ya halicce su ne domin su shanye mana datti su shanye mana cuta su shanye mana abin da zai kawo mana wari ciki ya kumbura cuta ta kama mu ko me ka gani Allah ya san abin da ya yi shi in ka dauki dutse ka jefe shi to ka jefe shi Allah ne ka nuna bai iya halitta ba tunda ya halitta abin da baka so saboda haka sai an dauki mukami ta fuskar cewa amana ce tukunna idan an kalle shi haka aka yi kalle shi haka to sai a zauna lafiya duniya da lahira kuma sai a sauke nauyin yadda ya kamata amma ba karamin aiki bane ba a ce za a yi ƙidayar jama'a amma har yanzu ba mu ga wata alama nagartatta ba ta mm. cewa eh an ƙudiri wannan aniya din ba eh, gaskiyar magana na ɗaya ya kamata a ce a yanzu sun kara da gidajen kafofin labarai da abubuwa na ilimantar da jama'a na mm. wayan ma jama'a kai cewa a shekarar nan ma za a yi yawanci in ba 'yan boko irin ko ba wanda ya san za a yi wannan kidaya din ai wayan ma jama'a kai cewa za a yi wannan kidaya ga yanda za a yi ta za a yi ta gida gida za a yi to kasan ma da koma tituna ma lambar gidajen ma babu ma to ta ina ma za ka fara farko abin da ya kamata a fara yi kenan to waɗanda ya kamata a ce sun tabbatar da cewa kowane titi akwai gidaje da lambobin gidaje mm. wato shi dai ta ce hukumar karamar hukuma daidai da hurumi na sashe na bakwai na tsarin mulkin najeriya to mm. hukumar an riga an sagale makogwaranta kusan ɗaiɗai ne ma suke iya numfashi gwamnoni sun sagale sun mukale su an abin nan matsa kuɗinsu a ƙarƙashin asusun haɗin gwiwa an riga an yi kirikiri an riga ana neman kashe wannan madafa ta karamar hukuma wadda take hukuma ce babba ita take da alhakin sanya ma gidaje lamba ita take da alhakin fidda ma layuka sunaye ita take da alhakin tattara kudin haraji na kasuwanni ita take da alhakin buɗe tashoshin mota da ansa kudin haraji ita take da alhakin buɗe makabarta da mm. kuma tabbatar da lafiyar waɗanda suka riga mu zuwa gidan gaskiya ita take da alhakin buɗe wurare a ce ga wurare rin ng filayen yin masallacin sallar idi ne ita take da alhakin kula da masallatan sallar juma'a da coci-coci ita take da alhakin kula da harkokin karatu na matakin ilimin firamare ita take da alhakin kula da abubu da ya shafi lafiya a mataki na karami wato kananan asibitoci a karamar hukuma na da ayyuka da dama da dama da dama da dama wanda yake an sagale su ba su iya yi ba su ma da ko shugabanci kuma ana ji ana gani an kyala gwamnoni na cin su babu abubakar akan wannan abu gwamnonin kuma sun kasa biyan bukatu da muradun da ake da su a matakin karana hukumar to saboda haka ya kamata a ce sai an yi wannan gyaran ne tukunna sannan yanayin ma da kake iya zuwa ka yi kidaya yake iya tasowa ba zan mance ba 1973 lokacin da aka yi wacan kidaya mm. an bi kowane gida ana liƙa wani abu wanda yake an rubuta census 1973 mai baki da fari mai alama kamar stamp ana lullikawa da sauransu kuma kowa aka kidaya baya akwai wani abu da ake daga mishi a tafi a kumbar shi babba a nan wurin a ƙarshen kumbar in aka daga maka sai yayi wata shida bai goge ba ake dagawa saboda shaida akwai waɗanda ma suka rika dauka in an daga maka kamar mutuwa zaka suka rika gudu mm. har suka rika fita wajen ƙasar nan to lokacin nan ne aka zo da wannan to amma ƙasar da take ma tanajin ma ma katin ɗan ƙasa ya gagara shine ha za a zo a iya yin wannan abu a cikin kwana daya kamar mm. abun nan kwasan karan mahaukaciya ai abu ne wanda yake da wuya to barista ba ha ganin mutanen nan sun shirya ne tsab suna ganin watakila kai ne kake ganin shirin su amma su suna can yanzu ko ana suna jiran lokaci ne da demokradiya ke matsafi sunan shi talaka ai wai mana bayani nike magana hmm. shine nike bayani a ilmantar da mu cewa an shirya a ilmantar da mu an shirya a gaya mana sahihancin shirin a gaya mana me da me aka tanada domin mu ne fa ake yi shin ba ko kun sun shirya ko ba su shirya ba ai ba wai shine ba abinda ake bukata mu da muke mu ne ake zawarci na mu ce eh demokradiya ta yi kyau a fito a yi mana bayani a fito a yi mana bayani mu san cewa eh da gaske ne wannan abun ga abun yanzu ina tambaye ka a wani wata za a yi kasa sani to misali ne laifin na hukumar ne hukumar na gwamnati ba za mu iya sani ba don a yanzu dai ba za mu iya sani ba shin sun buƙaci kuɗi gwamnati ta biya su kuɗi ɗari bisa ɗari ko ko ba su buƙata ba Koko kuma me ya tsare-tsaren ayyukan su da ba su fito suka yi bayani ba akwai muhimmancin su fito su yi bayani domin mu sani su yan majalisa da suke zaune sun kira su sun tsunkule su domin su ji bayanin abin da ake shirya mu kasa Koko su ma ba su abin nan ba suna zaune ne dole ne ya kamata kowa ya sa rai akan harka wadda take ta zabe eh, ta ta ta ta kidaya jama'a dole ne a sa kai akan wannan harka kowa ya sani a fito da wannan bayani da sauransu ni tsakani na da Allah Mm. in ka banni a gaskiya a nawa irin tunani din ba wanda zai ce mana wai yawan mu mutanen mu miliyan 200 ne in yadda ba zan yadda ba domin yawan mutanen mu gaskiya magana ya karfin miliyan 500 a nan Najeriya eh, in ina gaya maka gaskiya saboda ko zaben da kidaya eh, da aka yi na karshe ai da yawa ba a kirkirga mutane ba mm. an yi amfani ne da tsammani wato eh, hasashe mm. shine aka yi amfani da shi ni gidana ba a zo ba tsakiyar birnin abuja nake ina a garki ba wanda ya zo gidana kuma kusan duka layin mu ba wanda ya zo ya mu na yi korafi na yi korafi na yi korafi har na gaji na kyale ba wanda ya zo kirga mu amma daga karshe aka fito da jadawal to iri irin waɗannan abin da na yi la'akari da su kenan mm. iri irin mu iri irin mu suna da yawa waɗanda ni na tabbatar da ba a yi kidaya su ba da mm. yawa da yawa amma aka ce an yi kidaya ya aka yi kidaya mu aka ce ai akwai jirgi mai dira angulu ya yi shawagi ya wuce ya kirga gidanka ya kirga gidana ta ina ya san iyalina ta ina ya san dabbobin da ke gidana ta ina ya san agwagi da ke gidana ta ina ya san waye ke lafiya waye bai da lafiya waye mai ilimi waye mara ilimi waye mai kaza duka waɗannan abubuwa bayanai ne ba wai kawai na abi kawai a kirga yawan ba magana na'ura ko yawan mutane ba mutane bane ba hmm. dole ne a zage a fito da jadawali da kuma bayanin yanda ake so a yi wannan abu a fito da bukatu kuma kasar ce ma ni ban ga laifin su ba na ɗaya dai ƙasar tun lokacin da aka gabu tun lokacin da aka yi jiya mulkin eh, eh, general mutala tun lokacin aka watsar da tsare-tsare na ginin ƙasa wato abin da ake kira national plan development plan a ƙarƙashin wannan ne ake shiryawa menene manufanmu a matsayinmu na ƙasa nan da shekara biyar nan da shekara goma nan da shekara ashirin nan da shekara hamsin nan da shekara ɗari a nan ne ake tsare-tsare gidaje nawa muke bukata domin yawan ɗan adam kaza da muke da su a ƙaramin hukuma kaza ko a jiha kaza ko a yanki kaza ko a najeriya kaza asibitoci nawa muke da bukatu Mai jami'o'i nawa muke da bukatu kwalejojin aikin gona nawa muke da bukatu kwalejojin fasaha nawa muke da bukatu kwalejojin ilimi nawa muke da bukatu kwalejojin harkar shari'a nawa muke da bukatu nawa ne muke da bukatu na yawan ɗanɗan iri wanda za mu shigo da shi domin mu dasa domin su mana maganin kwararowa hamada nawa ne muke da bukatu injin ban ruwa wanda yake za mu bunƙasa harkokin noman rani nawa ne muke da bukatu na na'urori waɗanda za su zo su rika cashe mana gyaɗa ko cashe mana masara ko cashe mana shinkafa ko nawa ne muke da bukatu kamfanoni waɗanda za su zo su rika cire mana anguriya idan mun yi noman auduga nawa ne muke da bukatu kamfanoni waɗanda suke za su iya zuwa su iya fidda mana hanyoyi su fidda labi-labi hanyoyi nawa muke da bukatu na kiwon shanu waɗanda za su rika bi su rika tafiya wato burtali wanda za a samu maganin matsala tsakanin manoma da makiyaya nawa ne muke da bukatu duk irin waɗannan abubuwa yana cikin abubuwan da suke tsare-tsaren ƙasa wanda yake ya kamata a kowane mataki ya zama muna da shi littafi nawa muke da bukatu su a matsayin yan aji ɗaya ko yan aji biyu ko yan aji uku a ƙaramar hukuma ta buhari misali littafi nawa muke da bukatu sai an yi jawar jaddawali an san yan makaranta nawa muke da su cikin su guda nawa ne suke a aji na daya aji na biyu aji na uku fensira nawa muke da bukatu a zamanin da zaka ga duk waɗannan da yake akwai tsare-tsare zaka ga ana ba da su a makarantu an riga an san abin da ake da su da sauransu to amma yanzu ana mulkin babar rodo ne mutum ɗaya idan an bashi nauyin ya yi neman ma mutane guda talatin shi a cikin talatin ɗin sai ya talatin so talatin so wata talatin ya tsaya ya nauke cikin cikin ɗari kashi casa'in ya danne abin ka ga mutane suna tara kuɗin da yake mutane sun fi ƙarfin gwamnati mutane sun fi ƙarfin hukuma ka tara abin da yake baka da buƙatar shi ko a lahira aka tsare ka baka iya yin bayanin shi sai dai 'yan wuta ta matse ka ta tsotson ka haka nan har fi da jama'a haƙƙin su a cikin wutar jana to saboda haka hukuma ta san cewa shugabanci amana ce Allah ya baku amana ce ba don kafi kowa ilimi ko kyau ko asali ko karfi ko wani abu ba a'a alama na ce Allah ya baka zaɓin ka aka yi domin a jaraba ka shin wane da muka bashi tsaya mu gani wannan mukami da muka bashi zai rinjayi eh, mizanin imanin shi ko ko zai kara mashi imani ya san cewa eh ya zama zababbe na wakilin mai duka wajen ya zanzatar da adalci a mataki kaza da aka bashi wannan shine kawai abin da yake amma gaskiyar magana idan an ce za a yi aikin kidaya ban ce ba zai iya yiwuwa ba to amma ina zaburo hukuma ɗin ta tashi tsaye ba karamin aiki bane ba ta tashi tsaye a ilmantar da jama'a a wayan jama'a kai kuma su fito su mu kasa bayanin iya nasarorin da suka samu su fito su bayanin tsare-tsaren da suka yi mm. in akwai kalubalance kalubalance da matsaloli da suke su su fito tun yanzu su faɗi a yi tanadin kuɗin nan a basu domin kar a samu wani dalili da idan an zo su ce za su daga a ɗaga abin ya faɗo daidai kuma ranar zaɓe kaga an yi jagwal kenan ga eh. ciwo ga kuma karin gishiri ko yaji a bisa kan gyambon to saboda haka tun yanzu ya kamata farko farkon shekarar nan wannan shiri da kuka yi yayi kyau yana da muhimmanci sosai Allah ya maku albarka Allah ya sa su amfani da shi ya zaburo su su san cewa fa lokaci hana ƙurewa su yi shirye-shiryen da ya kamata ƙasa ta san cewa za a yi mayi zaben su san bayanan da za su yi ma jama'a su ɗauki ma'aikata waɗanda suke na wucin gadi waɗanda za su yi masu wannan aiki mm. kamar yadda hukumar zaɓe ma take ɗauka ai horar da su a gaba ɗaya a san yadda za a yi idan wurin da za a je a yi nan wuri ne wanda yake sai an tsallake rafi sai an tsallake duwatsu sai an tsallake kwazazzabo sai an tsallake ina ne kamar irin su garin tasha alade can a kudancin borno to in sai an tsallake waɗannan rafi da kwazazzabo da gulbi da menene a nemi mutane waɗanda suke eh suna shirye sun san wuraren in wuri ne wanda yake mota ba za ta iya zuwa ba a yi tanajin keke ko a yi tanajin dawakai ko jakuna tun da wuri in wuri ne wanda sai an amfani da kwale-kwale a tsallake a yi tanadin su tun da wuri tun da wuri kuma a ilmantar da jama'a malaman da za su yi wannan aiki a sa musu cusa musu kishin ƙasa a kuma sa musu tsoron don yin wani abu na algus a kuma cusa na gurguje shi lokaci yana ta karatu amma da minti guda minti ɗaya da ya rage mana cikin shirin na san kuma shirin ya kwararo daɗi ma'aikata masu kallo suna ta idan kuna tare da mu idan muka kalli ita majalisar tarayya da majalisar ta dattijai da wakilai su suke da alhakin yin abu shafi doka kuma har yanzu dai ba mu ji sun gayyaci waɗannan mutane ba a ƙarshe a cikin minti ɗin da ya rage mana wani kira kake wasu yan yan majalisu ɗin domin gayyato waɗannan mutane da kuma wani irin guduma su kuma al'umman ƙasa za su bayar domin ganin cewa an yi wannan gida ɗin an samu sahihancin alƙalamin da ake buƙata. a to ai su yan ƙasa ai su yan kamashin auren ne su dai yan majalisa da kuma shugaban ƙasa da shugaban ƙasa mm. sashe na ɗari da talatin na tsarin mulkin Najeriya ya ce kai shugaban ƙasa kai ne babban jami'in gwamnati kai ne kuma amana ƙasa take hannunka kai ne kuma aka ba nauyi ka na naɗa ma kanka mukarabai da shugabannin wannan wurin kuma ka sa ido ba ka naɗa ka naɗa kafa ba ka sa ido ka tabbatar cewa wannan amana ta ƙasa sun yi in ba su iyawa ka sauke su in sun yi ba daidai ba ka hukunta su wannan shine nauyin da yake kanka yan majalisa kuma kuke da nauyin tabbatar da waɗanda suke shugaban ƙasa ya turo a matsayin ku tsaya ku tabbata ku tace ku tabbatar zakaran mutane ne masu kishin ƙasa saboda kwaɗayin abin da za su samu kuma cancantattu ne suna da ilimin abun suna da kima suna da tsoron Allah suna da sanin ya kamata kuma sun iya tauna goron da taku ku mm. tabbatar da irin waɗannan mutane su ne kuma ku kira su su zo su ma jama'a bayani don ku kuka kasafin kuɗin da za su kashe ku zo su muku bayani kuma ku shirya musu fito da jadawalin matakan matakan da za su yi kuma tun da wuri ku ba su macin oda na a fara wannan abu shugaban kasa ka fito da bulala ka zarge ka tabbatar cewa waɗannan za su yi in aka kyale kawai aka sa ido ai mun tabbatar da nagartattu ne za su yi aiki to wallahi za a zo ana tagumi ana da na sani to mm. kai da farisa. kai da muna godiya da mm. wa'idan jawabi mana fa'iza yana ganin lokaci yayi yanzu kan mu ma da mu tattara ina mu ina mu domin bawa masu wato shirin sharhin jaridu dama ba shakka haka ne yanzu lokaci ne da umar da fatima za su zauna domin gabatar da shirin sharhin jaridu sai ku tare mu gobe da misalin karfe bakwai domin ji mu dauke da wani shirin na afirka gari ya waye to wannan haka yake masu kallon mu a madadin hukumar sashen al'amura na yau da kullum na gidan talabijin na kaftan hausa daga nan babban birnin tarayya abuja inda muka gabatar muku da shirin na afirka gari ya waye da farko mun karanto muku wasu labarai da suka kana jiya tare da kuma ya gangaro da mu da tattauna maudu'i na musamman tare da barista wato mai nasara kogo inda ya mana fashin baki tare da kuma wato sharhi akan batun maganan nan maudu'in namu na kidayar wato kasa da ake shirin yi a yanzu inda aka kawo wato muka kawo matsaloli da kuma alfanun shi kidaya yanzu kam sunana abdulfatah sanan jagoranci shirin tare da abokiyar aiki na fa'iza yakubu aliyu muke muku fata alkaita da fatan za a wuni cikin koshin lafiya assalamu alaikum